mai gida ni ban ga ta zama ba ya kamata mu kai yaron nan asibiti ko da ƙwayoyin magani ne a bashi fanadol fanadol kafirci ne wayannan kayoyin na yahudu da nasara kafirci ne addu'a yake bukata a yi markuna uzai a karanta masa ki nemi ruwa tsabtatacce ki yi masa addu'a ki wa ruwan addu'a in kika yi addu'a ki sami sa kan na dawo ki shafe masa da izinin Allah ya sami sauki shi kaɗai Allah ya ballaka mini subhanallahi abdul malik Allah ya baka lafiya kina ji zan fita abin da Allah ya bani akwai nasiru alhamar yakan raba yan dubu goma goma bara waccan da bare wancan da ta wuce in na yi nasara ni ma in samu sai in kawo subhanallahi subhanallahi sannu abdulmalik allah ya baka lafiya zan sha lemo da ruwa ne ni in ji dumas kawai alhaji to ba abinci zan ci na kawo miki ba ba sai na baki duk abin da zan baki ba Ai harka ta na fi son in ji dumas. Zan sha lemo da ruwa. Karbi bari na samu abincin na dawo. kai malam saurara ka san ni nake biyan wannan ɗakin yarinyar nan ka san irin daɗewar da ne a kasuwa fa nake mai gidana ga shago ga komai an ban haka nake biyan ɗakin yarinyar nan kullum sai na biya dubu ɗaya da ɗari biyar to don haka wallahi in ki ta karɓa sai na bige dan me yasa zaka bige ta ke za a fara ka bige ne to wallahi gurasa da yake saba cikin sarari dama ce ba ku da mutunci kai ma yanzu ina jin da dan sauranka wallahi ne ta kashe ka ni ma ta gama kashe ni kamar da mu mutu tare ani ba za ta kashe ba za ta kashe ba za ta mu mutu ni da ita tare ta zuru ai ba hauka ne, ni nake biyan daki kullun idan kuma ta karɓi leman nan Allah ce kin biya ni ka ga malam bariki fa alalan geroji idan ba ka da shi yanzu sai ka hakura ka je ka samu daidai da kai dan me yasa zaka zo ka dinga kokarin shiga rayuwar yarinya ka kalle ka ba ta karba za ta da abinci ma za karbi ki karba sai na bige ki wallahi ki karba ka san ka karba kai banza waye kai a wajen bariki muke ba kai da tuwa ba ko ko taken Najeriya ne kai ba ta to karbi yawa na bada ba ta wallahi sai na bi wallahi na bige kar ka taba yan ban bige ta ba wal in zama haka to ka tambayi ko waye ni wallahi sai na waye kai ni kake cewa ai ko ko taken Najeriya ne kai tun da ka shigo nan ɗaya miki haka take amma akwai bambanci na ina ba ka da shi ina da shi ba ni da shi murata ba kake magana ka haka za ta ci ta wallahi da daji kai amma da ne haka za ki yi nayi maka haka ma haka ba a ba dole wace a da ne kaga kin san ina son ki a gidan mu ma na ebo kayana na dawo gurin ki baby ki taimaka ka zo ka kwasa na yi canji kayan na eh. kayan na ma haka